العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وأن دريتنا الخميس daren 28 ga watan safar hijira 1442 wanda ya dace da daren 15 ga watan ashirin na Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun na hau cikin littafin sharhu ibn aqil ban gushe ba muna farkon babi na mubtada' karatunmu zai tashi daga inda mai littafi yake cewa bismillahi rahman rahim wa mazhabul masariyuna mashabar maluman basra illa al'akfasha amma banda akfash wannan masaba ita ce an na hazal wasfa shi wannan wasfi da muke magana a kansa la yakunu mubtada ba zai zama to mubtada ba illa idza i'tamada ala nafyin aw استفهام illa idza i'tamada ala nafyin aw استفهام a masabar maluman basra maluman nahu na farko in banda akfash daga cikinsu wannan wasfi yana iya zamantowa fa'ili yana iya zamantowa abin nan makulun bihi hmm? ba zai zamantowa kada ba sai in ya dogara ala nafsin akan korewa a istifamin ko tambaya afa izun azzaida wasfin shine fa'izun azzaidan fa'ili wanda yake sadda masaddal khabar in ka ce a fa'izun zaida ne shi wannan wasfi ya zamanto mu'tamidun mai dogara ala nafi Eh, in ka ce alal istifam akan tambaya in ka ce ma fa'izun azzaidan nan kuma zaman tumi mai dogara akan ne akan nafiyu korewa a wannan lokaci za ka ce abin nan alhamza harfu abin nan eh, eh, harfu istifam sannan fa'izun وصف معتمد على النفي وعلى على الاستفهام وهو مبتدا الزيداني فاعل سد مسد الخبر اما ان ذاك شريه وان همزه كسي فائز الزيداني او المعلوم بصره فائز ان بعض من تو مبتدا sai dai ya zamanto kabarun mu'akharun wadi to ne ana yake cewa wa mazhabul basriyina mazhabar maluman basra illa al banda akfash, anna hadal wasfa shi wannan wasfi la yakunu ba zai zamanto mubtada'an mubtada'i ba illa iza tamada sai in ya dogara ala nafin akan korewa a istifhamin ko tambaya wa zahaba al-aqfashu shi kuma aqfash ya tafi ba shi kadai ba wal kufiyuna da maluman nahu na kufa ila adam istirani dalik zuwa ga rashin shar'anta kasancewar wasu ya dogara akan korewa ko ya dogara akan tambaya ko da bai dogara akan korewar tambaya ba a wurinsu yana iya tuwa mai yana iya tuwa muktada saboda aka fa a jazu sai suka halatta a imun azzaidan ba ko a ce a ƙa'imun azzedani ko a ce ma ƙa'imun azzedani wali a wurinsu maluman kofa da kuma akfash daga cikin maluman masara فقائم قائم إن shi مبتلى والزيدان lafazi na اللفظين fa'ilun fa'ili ne da. qaddama saddal khabari da ya tushe matushar labari wa ila hada ashara al-musannif bi qawlihi zuwa ga wannan bayani namu na yanzu nan ne mai kulasa ibn malik ya ishara a cikin baitocin da ya kawo a farkon babi da ya ce wa qad yajuzu na wufa irin ulur rashak maimakon a ce a fa’irin ko ma fa'izun ai wa ƙar da suke maru hazar wasu mana ai yana halatta ai amfani da wannan wasu mubtada'an a matsayin mubtada'i min ghairi an na nafyun ba tare da korewa ya rigaye shi ba a famun ko tambaya ya rigaye shi وزعم المصنف ما للتافي مو انجيل ناقيل عقيل شرح انجيل ناقيل وفينا نظم ما الخلاصة ابن مالك يتياري سوى وان سيبويه يجيز ذلك سيبويه شيما ينهلت هكا على بعض ضد da دروني يكي ضد yake duk da wannan al'amari yake da shi ne masabar mutanen basara wanda kuma shi kansu sai bawai su ne maluman wadin wayin ma wara da minhu daga cikin abin da aka ji daga bakunan larabawa na abin da ya dace da wannan masaba ta mutanen kufa da kuma akfash cikin maluman basra matsalar da ta saba wa mafi yawan maluman basar akwai faɗin mawaƙi da ya ce fakhairun nahanu inda nasi minkum إذا الداعي المثوب قال يا لا فخير النهم عند الناس منكم إذا الداعي المسول قال يا لا معل الشاهد فخير نحن بعد شيء أخير نحن وبعد شيء ما خير نحن فلك طيب أن تقول إرابي ذاك شيء فخير مبتدا نحن فاعل سد مسد الخبر ma'ana sai na cewa fa khairun nahnu inda an-nas minkum mu mu muka fi ku alheri a wurin mutane mu me mun fi ku alheri a wurin mutane shine fa khairun nahnu inda an-nas minkum mu mun fi ku alheri wurin mutane idza da'il musawwibu a duk lokacin da mai kira da yake daga murya yana maimaita kira yana cewa ya ayyala fulani ya ku ya wani ku zo ku taimake mu nan nan muke zagura mu taimake shi da mu ba ragwaye bane irin ma'anar baitin kenan fa khairun khairun din nan mutsala shi ne mutsala wa nahnu shi kuma lafazin nan nahnu فاعل قدم سد الخبر فاعلين يدوس شمتوس خبر كما دوك غني ولم يسبق خير نفي ولا استفهام نفي كوري و هكذا استفهام تنبا بسوري غاي لفظ خير ما أشيء ما خير نحن ba ce a khairun naham ba faɗa ba haka na har yanzu waje ilamin haza wannan baiti da za mu karanta yanzu shi ma an sanya shi ai min haza waje ilamin haza an sanya cikin wannan tsari na wasfi na iya zamantawa mubtada sannan fa'ili da ya biyo bayan sai zamanto fa'ili ne da sadda masaddal khabar ko da ba a rigaye shi da korewa ko tambaya ba wannan baiti baitin kuma shine khabirun banu lihdin فلا تكن ملغيا وقال تلهين إذا خبير بنو لهب فلا تكن الغيا مقالة الهدي إذا الطير مرتي أنا اللي وأتوجهنا إلى جاهلية الجاهلية الشاهد أمام السيني خبير بنو لهب خبير وطن مبتدا بنو لهب فاعل فدا مسجل خبر duk da baka ce a khabirun ko ma khabirun ba abinda mai baki yake sai ga duniya shine manon lihibin ko fa kabilar lihib wata kabila cikin larabawa kabilun mutane ne masana ماذا فنير فهمتر ينهي كوم كراش دوبا كو ينهي دوبا إذا سنك دوبا سنتا شسنا يمك دوبا دسو نسوي قبر أنت عجب السامة كيزو مسكوك يوم نسوي أمير بنو لهب بنو لهب قبيلة لهب هذا قري واسو saboda haka fala takum mulghiyan maqalata libin kada wani balihibe yayin magana kai watsi da magana saka ce maganar banza yayi idan tsayro marnati a lokacin da tsuntsaye suka wuce suna da ne haka tsuntsaye suka wuce suna da duba ce a tattun da sun yi nan akwai wani abu kenan da zai faru kaza da za ko ne wazi kamar da muka ce wannan yana daga cikin kullum mutanen jahiliya wanda musulunci duk ya sauke lura da yin waɗannan abubuwa wazi mu abin da ya dame ma wannan baitin shine khabirun banu lihdin فقدير لفظ قدير مبتداني وبنو لهب كان لفظ بنو لهب فائل فائلين ده سد مسد القبر ليتوش متوشر خبر ومن قاو كرشن في منافرته maimaita shi wa mazhabul basariyina mazhabar mutanen basra illa al-akfash amma banda akfash anna hadha al-wasfa shi wannan wasfi la yakunu mubtada'an ba zaman towa mubtada' إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام فإن يادو قرأ كان نفي كو استفهام فذهب الأقفش أما أقفش ياتفي والكوفيون ذكوفا إلى عدم اشتراك ذلك ذو عرش شرط انتهك وان انشي وننشيطا فأجازوا فكهلة قائم الزيدان فقائم لفظ قائم مبتدى مبتدى والزيدان لفظ زيدان فاعل صد مصد الخبر فاعلين دا يترش متوش الخبر وإلى هذا هو جوانا أشار المصنف ما للتافي مي إشارة أتكم بيتتكم بايا بقوله دفع أنسى ديتي وقد يجوز ناه فائز أولو الرشد أي وقد يجوز أي أنا هلتا ونذوكتي استعمال هذا الوصف إن أمباني دوانا وصفي مبتدأ أمر مبتدئي من غير أن يسبقه نفي أو استفهام بعد هذا النفي يارق عيشي كو استفهام يارق عيشي وزعم المصنف ما يلتازم ياري الشيوى أن سيبويه الشيوى قال الرمال من أننا وسيبويه إمام يجيز ذلك على ضعف ينا هذا التوان من ضد وننسى ومما ورد منه ينا لك تكئ بندي دون ونن قائد رجاء ko wannan hanya da kufawa da akfash cikin basrawa suka halatta ƙauluhu faɗin mawaƙi da ya ce faƙairun nahnu inda nasi minkum idan da'il mutawibu buƙala, ya la ayya la fulan taƙaitawa ne na ya la fulan ya la fulan mana ya wani da wani ku zo ku taimake ni ga wasu suna zalunta ta فخير لفظ خير إن مبتدع شين مبتدعي أنا ونحن لفظ نحن كما فائل فائلين إذا سد مسد الخبر يطيش متوش الخبر لكن ولم يسبق آه، أبنا آه، ولم ولم يسبق آه، خير نفي ولا استفهام نفي كوريوا ولا استفهام كوكو تنبيه بسرقائي لفظ خير إمام وجعل من هذا هل ينظر أن سنياتك إرم ونم آرينا هلتشم أكاوثي أتي مبتدى نيشي سنة فاعلي زمنت سد مسد الخبر قوله فإما إليتي خبير بن لهب فلا تكم الغيم مقالة لهبي إذا الطير مرتي بل أولاد قرروني ولا تكون مرضيا مقالة الهبيين كذلك فذكرة كذا من ثم يوم واتئد مغنر ونبا لهبي إذا اطيروا مرة تعلوك إن الظنط عيسك وطشي إتي مكتو أبو كذالك أبو كذالك يفاروك أبو كذالك أبو كذالك يفاروك وخبير لفظ كبير مبتدأ شيني مبتدأ وبنوا لهبي لفظ بنا وليه فاعل سد مسد الخبر فاعلين ريتوشي متوشر خبر وادي تعب على عفة من ال... لا متاثل عند يكي سوى إرث النبوة ذاك علم محمد بسم الله الرحمن الرحيم شافي نشاهدكم إرث النبوة ذاك علم محمد أعظم به إرثا لدى الأبرار علم الشريعة علم آل محمد والسهب منهم زمرة الأنصار علم الشريعة أس كل هداية من ناله قد نال كل وقار فالعلم قال الله قال رسوله والشرع شرع محذر بالنار لله من قمر تلعلع نوره ضاق العراء به على النجار علماء دين محمد ودعاته هم قادة في الجهر والإسرار إرث النبوة قادم النبشي وتابين النبشي يا قادر وتعلمي كنا قادم النبشي ذاك علم محمد شين علم ده محمد يزودش أعظم به إرثا كيما ماكن قادو أمت إنسا ko kuma ka yi mamakin a matsayinsa na kasancewa gado wata na yi mamakin na ladar abrar a wurin mutanen kwarai a abin da yi kamar da yi ke daga ce ma a abama ma a zama ho ilmu shari'a ki ilmu ali muhammadin sahabi kamar dama zan ilmu shari'ati ilmu ali muhammad ilmin shari'a shine ilmin iyalin muhammad sahabi kuma shine ilmin sahabbai minhum daga cikin sahabbai akwai zumratul ansara akwai jama'ar ansarawa su ma sahabbai ilmu shari'a ilmin shari'a ustu kulli hidayatin shine tushen dukkan wata shari'a manna lahu duk wanda ya samu wannan ilmin shari'a din kenan qad nala kulla waqar ya samu dukkan ilmu ilmi dai tabbatacce sanin ne mafi kima a wurin Allah qala Allah qala rasuluhu Allah ya ce manzon Allah ya ce wa shar'u abinda kuma kiransa shari'a shar'u muhazzirin bin nari shine shari'an nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi manzon Allah nan da yake wa jama'ar duniya gargadi da wuta lillahi min qamarin Allah kaɗai shi zai biya wannan wata mai haskakawa Allah shi kaɗai zai iya biyan wannan wata saboda yadda yake haskakawa shi ne mana lillahi min qamarin a wasance Allah shi kadayansa ne zai iya biyan watan nan saboda irin amfanarwa da yake mana lillahi min qamarin talala nuruhu Allah shi kaɗai ke iya biyan watan nan da haskensa ya haskaka talala nuruhu wato haskenka haskensa ya haskaka ضاق العراء به على النظار wato al'ara fili filin daji baƙar wata al'ara'u ko na bar abin ne wanda hasken nan nasa yadda masu kallo suke kallo har sararin sahara ko filin nan na sahara mai faɗi ya yi kaɗan domin hasken kamar ya ƙetare filin sahara ya faɗa cikin teku da ko'ina da wurin masu kallo wadi ba kal'ara bihi alal nuzzar farfajiyan filin nan na sahara na daji ya zamanto ya yi kaɗan ga masu kallo masu kallon hasken wannan wata ya yawan haskensa ya ɗara yawan filin sahara wazi ya game filin sahara ya zo ya game garuruwa ya game tekuna allah kaɗai shi zai biya wannan wata wazi علماء دين محمد ودعاته معلماء دين محمد لما تدعوا في الدين محمد هم قادة في الجهر والإسرار يسكى الله مريض سنة جاغورين حقيقة أبيني كو أقولي دون جاغورة أمبا صوبا بيان سيكي سيبت أنا؟ ده gadon annabci za ka ilmi muhammadin wannan shine ilmin muhammad a abin da ya irsan sadal abrari ka yi mamakin abin da yake a matsayinsa na abin da yake shine gado ga wato wurin ko mu ce wurin mutanen kirki ilmin ce. علم شريعة شنو علم عالم محمد علمي يا لم محمد والسهبي شنو علم سهباي منهم لقى شكين سهبا اكو زمرة الأنصار جماعة الأنصار علم الشريعة علم شريعة قص كل هداية شيني فاونديشن لدفع الشريعة الأس ko al'asasu ɗin malan su daya wadi manna lahu duwan da ya same shi ƙarna la kulla wa ƙari, tabbas ya samu dukkan watan nisba fal'ilmu abinda yake ilmi ƙala Allah ƙala rasulu Allah ya ce manzo Allah ya ce shi ne gaba wa shar'u abinda yake shari'a shar'u muhaddirin bin shari'an nan wacce mai yin gargadin ko gargadar mutane da aljanu da wuta ya zo da ita ita ce shari'a lillahi min Allah shi kadai zai biya watan nan da talala anuruhu da haskensa da ya haske ya haskaka ko ina har ma baqal ara'u bi alam nubbar har ma farfajiyar ko faɗaɗɗen fili na sahara ya yi kaɗan ya yi kaɗan da shi wannan haske a wurin masu gani masu gani sun yadda sun gani sun ya gama haskaka sahara ya gama haskaka menene tekuna ya gama haskaka garuruwa wannan hasken ba wani abu ne face addinin da muhammad ya zo da shi da ilmin da muhammad ya zo da shi abin da mawaƙin yake nema yake sai ce ke ulama'u dinin muhammadin malumin addinin muhammad wa du'atuhu da masu da'awa a cikin addinin muhammad sun ƙadatu su ne shugabanni na gaskiya na hakika iljari a bayyane wal isra'i da kuma a na'am fartabaka ya rikice fartabaka ya rikice a sabon tubakun rikicewa ta same shi don me ya yayi na ganka kana rikicin haka a yau ta ya kuma darasin ma ya zama to na arabiya <laughs> na nan an rufe waɗanne ne da yawa waɗanne ne don mani na ɗaukan da yawa na ɗaukan ɗaya da za a ce waɗanne ne zan addinin muhammad ba wasu ba ne ba ce masu da'awa ko maluma a gwarzo abdal ba akwai kuma batal rago zaune gari banza bataluna zaune gari banza da yawa saboda kusan asalin ginin kalmomin ɗaya ne amma an ɗan za a ɗan ƙara kaɗan da canja salon su sai za su ba da ma'ana mai karo da juna na'am na'am <laughs> eh na fahimta wama ana aini ban kasance ba illa faqihun basirun aka ce eh ba ta wani kawai tun fiku malamin fiku dan karami haka basir wanda bai kai ya kawo dan karami wani ka sai da tozor ne ko hmm. na'am Hmm. eh haka nan sake karantawa haka nan shi wasu ba halatta wanto mutada matukar in ya rafa'a bamiri mustatiri amma in ya zamanto bamiri ne munfasili wannan yana halatta ya zamanto mubtada a wannan lokaci amma in ya rafa'a bamiri mustatiri to an ya kare ya rasa sharaɗi ɗaya daga cikin sharuɗan da za su halashi ya zamanto a kira a sai ban tashi da mubtada in ka ce abin nan kaga ai ka'imun huwa ne huwan kuma mustatir ne ba ba shi ba saboda ta ba zai yi ba ne ya to ka ce ƙa'im ɗin zai to mubtada ba zai yi ba saboda domininsa mustatir ne ba a bayyana shi ba hmm. to asalin fa qa'imun huwa ma yanzu ka ce qa'imun kawai na'am a duka asalinsu da harufansu ginin harufansu daga ba ne da ba da la aka ce batsalin gwarzo da yawa din su ne mace abdal ko nan kuma in ka ce babbalin ragokin ko zaune gari banza jobless in ka sake cewa batsala shine jobless batsala ce rashin aikin yi a ƙasa yawa batsala ko tafahumul batala tafahumul batala ta fil bilad rashin aikin yi ya yawaita a ƙasa wani asali duka harafi kalma ɗaukos ne daga duka malukan guda biyu da ba da ba da lamu amma wurin ginin kalmar nan ne ma'ana take bambanta kuma ma'anar ta zamanto abin nan aka sosai yawon wannan abu ya bu wannan babu ya rubu Naam. eh oh oh alden bihi alden bihi ka yi mamakinsa azin bihi a yin cikin wannan bina'i ne na na ta'ajjub ana kira ana gina shi akan as'il bihi da kuma ma af'alu za a gina ta'ajjub kana da wazni biyu ko as'il bihi kamar daga ce a'azin bihi ko ma af'aluhu za ka ce ma a'azamu ma a'azamahu duk ya zo cikin alkurani cikin suratu tsaha wannan ginin ta'addu a kan akil bihi wa zai tuna wannan aya na suratu maryam asmi bihim wa absir yawwa kai mamaki ka yi mamakin ganin su ka yi mamakin jin su za su zo mana jin su da ganin su bai musu amfani wanda zo ta su wani na'am na mirajan a to ai ya yi lokacin baka nan kafin mu fara littafin ne aka karanta an karanta su lokacin ba cikin littafi lokacin da kuma littafin ya fito da aka zo yanzu ana karanta littafin da aka zo aka ce da aka zo kansu aka ce an taba karanta su ba sai an maimaita ba tabbas sai an karanta su a nan kai baka nan ne a ah, mirajan taro taro da za a yi kone shekara-shekara buki sai za a yi taro saboda a baje kolin masu fasahar waka ko masu fasahar wani abu musamman da abubuwa da suka shafi adabi an fi kiran irin wannan buki da shi eh? ban ji ba eh shi tarin bar koli an ba da abin nan mai ake kiransa talent da ingilishi ko da faransanci talent haka ake kiransa mihrajan shi baje koli ana kiransa ma'arif ce ko ma'arifin kitab wani eh, baje koli don kayayyaki kamar na sayarwa motoci ko wasu abubuwa wani ana kiransa baje koli kamar wasan gona haka da mun kira wasan gona ga baje koli ne na kayayyakin amfanin gona amma abin nan mihrajan buki ne kawai buki ne kamar na shakatawa ko fasahar a nuna fasahar waka ko wani abu dai mai kama da haka hmm? ba sai ya zaman ba to abubuwa wanda suke masu amfanar mutane da yawa kayayyaki na sayarwa ko wani abu su su shi bambancin bambancin ma'arif kenan da mihrajan asalin lafazin ba larabci ba ne farisanci ne harshen mutanen iran ne ma dai tun shekaru da yawa da suka wuce laraba sun mai da shi suna amfani da shi ya zama kamar larabci shi ne ihrajan ne jahadiza eh jahadiza jihbis jihbis ƙwararre babban malami jihadiza manyan malamai da yawa jam'i ne shi ma jibir din asalinsa farisanci ne wannan dai dole za ka samu akwai harshen mutanen habasha Amharic wasu ma ko cikin alkurani akwai wasu lafuzan laraba su riga sun mai da shi harshen su da ka zo lokacin zuwa annabi ƙurani ya sauka da kaɗan daga cikin su wasu harshen harshen mutanen greek ne kaɗan su asalinsu harshen farisa da yake suna kan iyaka kuma sun yi mulkin bangarori na ƙarshen laraba da yawa kuma da wannan noman ne ba yau da za a ce annaba ba su ƙare ba da aka aiko hausawa annabin sun ya zo mota zai ce ana magana mota ba dole sai an samu mata <laughs> wani sabon suna ba tun da mutane ake magana <laughs> babu mihrajan taro taro na adab kamar buki na adab taron buki na adab hmm. garin da aka yi wannan bukin a kiransa tozor ta arewacin tunis tsohon gari ne na malamai da yawa masu da'awa ta koma wasu hali ne ta kowane hali ne ne manhum oh innahum man wurrisu shar'al ilahi dani sune wanda aka gadar wa shari'ar Allah abin bauta makusanci ina addani makusanci wannan addani sifa ce ta al'ilah na? oho ilahul bari to bari bari mai halitta albari mai halitta suna yin daga cikin sunan Allah ya sa in hajar ya sa wasu littasa fatihul bari buɗin Allah buɗin albari na game da sharhin na'am ƙarshen baitin ya fi wahala? shi ajuzin shi shine mai wahala a kan sadri? ana na sani ban taɓa mulahazar wannan ba <laughs> hada abin watakila ga irin da ka kalli abin ko fahimtar ka a ne ban taɓa lura da cewa baitin kara rufin kalmomin da ke cikin sun fi tsauri a yi wani lokaci saboda kalmomin saboda ana nema don su dace da juna watakila za a yi amfani da kalman da ba a saba ji ba dole don ita ne aka samu a wannan lokaci don ta dace da sauran da ta tun da a baiti akwai abin da aka kira rawi rawi shine harafin da ake jingina kasida da shi yanzu nan a kasidar mateo ra'iya ce saboda kowane baiti ƙarshen sara wannan raɗin ana kiran sarawi a ilmin aro sannan harafin da lokacin da ka furta rawi ɗin zai haifar ta hanyar maddansa in rufu'a ne ya kawo ta haifar da ya haifar da wau in fata ce ta haifar da alif idan kasara ce ta haifar da ya shi kuma ana kiransa wasu mu a nan a kasidar mu yau kaga kasara ce abrari kaza kaza bari saboda haka rawi din ne ra wasilinsa kuma ne ya ya mhm. to saboda garin neman rawi da ya dace tun da aka ɗauko har kasida dole ne ko ta kai ɗari ko ne abu dole ya zamanto rawi din ya zamanto iri ɗaya ne a nan harafi ɗaya ne sai dai in ka bi wani salo kuma kamar kumasi da sauransu irin salon kuma ishiriniya wannan kuma ta matsala ce da ba wace kana tsabir yanar rubu'iya ko kumasiya to wannan kuma ta matsala ce da ba na'am eh musannif abinda ake nufi da musannif anan shine ibnu malik mai baitocin nan shi ibnu malik a cikin wani littafin ba wannan ba yana littafin nawo ba wai wannan waƙoƙin kawai ba shine littafin nawo sa ba yariya cewa shi ma fi wai yana cikin wanda suka halatta wacce ya zama to mubtada ko da ba a rigaye shi da korewa ko tambaya ba shi ma fi bawai ya halatta haka duk da kuma raunin da ke cikin wannan masaba domin ta saba masabar basrawa su ne asali a harkar ilmin nahawu shi ne na ala bu'afin فما الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك